daren juma'a daren sha biyu ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 30 ga watan novemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 54 daga cikin jirgin kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi rahimahullah allah ubangiji ya gafarta musu gaba gabaninsu wannan littafi da shi da asalinsa yana ƙoƙarin bayyana mana aƙidar musulunci ne wajen tabbatar da cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan dukkanin halittu kamar yadda ya bayyana haka a cikin alkur'ani mai girma da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi alihi sallama ya bayani a cikin hadithan shi masu inganci da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci wanda suka go bayan su Allah ubangiji ya gafarta musu gaba da su dan yan uwa masu bin wannan katuwa su yi tunawa mun dan ja numfashi karkashin tarjama ta al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a rahimahullah a inda muka ji tarihinsa da tarihin mihinar da ya fuskanta dangane da qadiya ta halkul ƙur'an da rikicin da ya faru tsakanin ainihin wato shi al-imamu ahmad da sarakuna waɗanda suke bin aqidar mu'tazila tun daga kan ma'amun mu'tasim da al waɗannan sarakuna guda uku a jere sun dandana ma imamu ahmad ainihin wato kudar zalunci da danniya sakamakon bambancin aƙida tsakanin shi su Allah ubangiji ya gafarta mishi to karishin wannan mas'ala shine ya kamata mu ambaci cewa banda al-Imam Ahmad ibn Hanbal akwai su malamai waɗanda suka fuskanci wannan matsala kuma su ma an jarabce su kuma an zalunce su amma shaharar imam'u Ahmad da shaharar shaksiyarsa da tarihinsa sai sa ba a jin labarin nasu ainihin ka baya din in kun yi tunawa a baya mun faɗi nasar bin asimin al wanda aka kashe shi aka rataye gawarsa a ƙofar garin bagadaza wajen shekara biyar baya ga shi kuma akwai affan ibn muslim ibn abdullahi al-bahili abu usman wanda babban malami ne daga cikin malaman hadisi ya rasu jihar shekara 219 yana da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita wanda malami ne babba shi ma yana da gaskin wanda suka fuskanci matsala game da matsalan halku, bil alhalku bil qur'an kuma bai amsa kiran waɗannan sarakuna da malamansu na bid'a ba haka akwai al'imamu imamu ah, abu Nu'aimin al-fadl ibn dukai malamin imam al-bukhari ɗaya daga cikin kibaru shiyukh al-bukhari abu nu'aymin al-fadl ibn dukain al-kufi al-ahwal wanda shekara ɗaya suka rasu da affan ibn muslim 219 shi ma yana daga cikin rijal sita shi ma an azabtar da shi an zalunce shi akan wannan matsala akwai malam abdullahi ibn muhammad ibn ishaq al-jazari wanda yake ce ma al-azrami al-imam al-azrami al-hafiz al abu abdurrahman al-mawsi wanda shi ma dabaka su daya da su Al'imamu ainihin affan ibn muslim nan ko kuma wani abu makamancin haka haka makki ibn ibrahim wanda shi ma malamin imam al-bukhari duk waɗannan sa daga cikin manyan malamai wanda suka dage cewa lallai sai an bi gaskiya kuma suka fuskanci jarabtawa da zalunci baya ga su akwai mutane da yawa banda nasr bin asim mun ji magana akan nu'aym bin hammad malami imam al-bukhari ne shi ma haka muhammad ibn nuh haka al-buwaiti dalibi imam imam shafi'i wanda ya mutu a gidan yari a wannan matsala duk waɗannan saboda shahara imam ahmad sai da aka manta da labaransu dan dama irin haka ta kan faru wanda yanzu ko biki ne aka kira daurin aure ko abokan hango aka ci gwamna ya bai sai ga amuka zakin bukin ko shi ke kun zama yan kallo wani ma ko samu ba zai shiga wurin walima gaba wani ka gani ku kuka hada abincin walima da kudin ku aka yi da an kudin ku da komai amma sai a yi zakin bukin walima ku ko labarin ku ba za a ji ba <laughs> ko mun gani saboda baban amarya wani dan siyasa ne ya gaito gwamna shikenan sai kai amuka zakin hijakin abokin gaba daya to shine irin wanda ya faru Allah ubangiji ya tsare mu kamar yadda muka faɗa waɗannan daga cikin su duk sun fuskanci wannan matsala kamar shi makki ibn ibrahim at-tamimi al balaghi abu sakal. wanda shi ma ya rasu hijar shekara 215 lokacin shekarar shi 90 da wani abu bukhari bai gamu da wani malami da ya kai shi girma ba a ƙasar khurasana gaba daya aka haka zahabi ya bada cewa lam yarka bi khurasana akbar min bukhari bai gamu da wannan da ya kai shi girma babban malami to Allah ubangiji ya gafarta mishi an ce yayi aikin haji biyar da shi so 50 yana da arziki attajiri ne babban dan kasuwa ne makki ibn ibrahim ga ga bukhari na yawan cewa haddathana makki haddathana makki duk waɗannan sun fuskanci wannan matsalolin Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayan su Ah, duk muna cin albarkar waɗannan ah, aƙidu ne masu kyau sakamakon ayyukan da suka yi waɗanda suke na alkhairi ah, in kuntuna tuna mun ce za mu ɗai magana kaɗan-kaɗan akan ita kanta kadiyya ta halkul ƙur'ani ɗin amma ba wai za mu dunƙule magana ne a nan ba saboda za a ci gaba da tarar da malami bayan malami waɗanda za ka ji suna da fatawa akan halkul ƙur'ani babu buƙatar sai mun ta yi ishara zuwa gare su a nan abin da ke so kawai tana mana shi ne al'imamu ahmad ibn hanbal din nan akwai littafi wanda ɗansa ya rubuta wanda shi ne abdullahi ibn al'imami ahmad malam ɗan malam kenan allah ya gafarta musu gaba ɗaya yana da littafi da ya yi musamman akan wannan ainihin mas'ala, wanda yake cewa a ciki wajattu fi kitabi abibi khatti yadi na gani a cikin littafin babana shine littafin kitabun raddi alal jahmiya wanda imamu ahmad ya rubuta shi ne ma alhalin yana kulla a gidan yarinsu wasu daga cikin ma'aikatan gidan yarinsu suka taimaka mishi suka samu mishi tawada da takardu ya rubuta wani littafin wanda a ciki ya raddi akan duk waɗannan akidu kitabun raddi alal jahmiya wa zanadika abdullahi yake cewa na sama a cikin littafin babana mimma yahtajju bihi alal jahmiya min alqur'ani abinda babana ya hujja da shi daga alƙur'ani akan jami'a game da tabbatar da cewa ƙur'ani magana Allah ne ya kawo ayoyi sama da ɗari da ashirin sai shi ɗan nasa ya ta kwararo waɗannan ayoyi waɗanda ya ce baban shi ya yi hujja da shi daga cikin ayoyi akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in ahadu minal mushrikina sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalaman ba, idan wani daga cikin mushrikai ya nemi zai makwabce ka to ka bashi makwabtaka ka bashi aminci ya zo ya shiga masallaci ko wurin karatun ko makarantarku ya zauna ya ji wa'azi hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji zancen Allah wannan Qur'ani ne doron matanansa haka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bakara وقد كان فريق منهم yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun kaga nan ma ƙur'ani da shi ya ambaci abinda kafirai suke ji suke imani da shi ko su canza shi ya yace yasma'una kalamallahi a takaice jama'a ayoyi da suke magana akan wannan qadiya suna da matukar yawa haka faɗin Allah subhanahu ta'ala bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz ƙur'ani ne wanda yake mai daraja a cikin wani littafi wanda yake a allo mai daraja wanda yake katangage. ga sunan dai da yawa wa innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahhar waɗannan ayoyi suna daga cikin ah, hujjoji haka tatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima suhufan mutahhara takaddu masu masu tsarki da ire-iren waɗannan hakanan hadithai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suna da matukar yawa su ma akan wannan ba za su kirgu ba daga cikinsu wanda zan iya tunawa a yanzu akwai riwayan Al'imamu Abu Dawuda da al-Imam Tirmidhi da al Ibn Majah al-Qazwini haka ma al buhari bukhari ya fitar da wannan riwaya a cikin littafin shi na musamman wanda ya akan matsaloli ire-iren wannan sune shine littafin khalqu af'alil ibad littafi ne juz'i kwaya ɗaya haka kankani mai matuƙar albarka wannan riwaya har ila yau al-Imam darimi ya fitar da ita da Ibn Manda a cikin kitabut Tauhid da wasu malaman ta hannun Isra'ilu daga Uthman ibn mughira daga Salim dan gidan Ja'ad daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa manzon Allah ya ce inna quraishan mana'atni an uballiga kalam rabbi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna quraishan dogon hadisi ne inna quraishan lalle quraishu yan uwansa danginsa na makka kabilarsa ya ce mana atni sun hana ni an uballiga kalama rabbi in isar da zancen ubangiji na Ni waɗannan abinda ira abinda ake ce ne hujja ne fi mahallin niza nassu ne fi mahallin niza zance ne karara gashi nan Allah ubangiji ya tsare mu to don haka jama'a ya kamata mu shiga taice mu har ila yau al-imamu ibnu qutaybata ad-dinawi kamar yadda ibnu taymiya ya bada labari a cikin littafin al aqidatul wasatiyya ibn kutaiba ya hakaito ijma'in malaman hadisi kakaf su da sauran malaman musulunci akan cewa Ƙur'ani, zancen allah ne ba ba abin halitta ba ne ko ta wace fuska ba a iya ce mashi abin halitta haka ainihin wato a ya sake ba da labari ya alimamu suyuti ya ba da labari shi ma ila yau a cikin littafin shi mai suna addurul manthur fi tafsiri bil ma'thur cewa Ibnu abbas radiyallahu anhu ya fassara fadan Allah qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin yace ai ghayra makhluqin qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin qur'ani wanda yake balaraban littafi ba shi da karkata Ibnu abbas yace ma'anan ghayra dhi iwajin ai ghayra makhluqin al-imam al-bukhari ya ila cikin tafin khalqu af'al al-ibad ya hakaito daga sufyan dan uyaina babban malami Allah ya ƙara mushi rahama cewa adrakna mashayikhana منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق سفيان دان قيينا Allah ya ƙara mushi rahama yace mun riski malaman mu fiye da shekara 70 daga cikin sa akwai malam Amr dan Dinar babban malami Allah ya gafarta mishi suna cewa Qur'ani magana Allah ne ba halitta ba a takeice jama'a Qur'ani magana Allah shine aqidan malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu da na bayan bayansu har zuwa zamun nan da muke rayuwa dinnan duk wani malami da kaji bai faɗa haka ba to imma dai mai ta'awili ne ko karkatacce daga aqida ko kuma jahili ne a rigan malamai muna roƙon Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare mana imanu. wanda ke neman ƙarin bayani sai kuma littafi na kitabu sunna na ibnu abi Asmin. ko kitabu sunna na abdullahi dan gidan imamu ahmad ibn hanbal ko littafin sharh usul itikadi ahli sunnati wal jamaa na hibatullahi lalakai ko littafin ibanatul kubra ta ibn batta al-ukbari ko kitabu tauhid na ibn manda ko kitabu tauhid na ibn khuzaima ko littafin al-ulu asalin wannan littafin kenan al-ulu na al-imamu shamsuddin az-zahabi haka littafin sharh aqidatu tahawiyya binnan ta ta ibn abul izzi al-hanafi da littattafai ire-iren waɗannan daga cikin tafan aƙida masu isnadoji da waɗanda ma suke na bayansu masu kafowa daga waɗancan Allah ubangiji ya tsare an samu malamai da dama jama'a kamar da mu zo mu ji a nan gaba kaɗan wanda suka ba da fatawa akan kafircin wanda ke cewa ƙur'ani halitta malamai ne jama'a suka kafirta duk wanda ke faɗa haka daga cikinsu akwai al-imamu abu sheikh al-asfahani kamar da zuwa a cikin tafin alhujja fi bayanin mahajja yake cewa man shakka fi kufuri man kala Alƙur'anu quranu makhluqun da ilmihi wa da an sami min al-ulama al-mardiyina fa huwa Ya ce wanda yake shakka kafircin shi da ba a magana shi duk mai cewa qur'ani halitta ne kai da kai shakka kafircin shi bayan an tsaye maka da hujja daga malamai yardaddu waɗannan malaman farkon ka ci gaba da ganin cewa in an ce mashi kafiri to kamar gaskiya ana raba kan musulmai ne ko wanda malamai ce to kai ma dan uwan shi ne kai ma kafiri haka malam abu sheikh al-asfahani ya faɗa karanta littafin al-hujjatu fi bayan al-muhajja juz'i na daya al-imam abu abdullahi ibnu battah Ukubari shi ma haka ya faɗa a cikin tafin shi al'ibanatu tsohura ya ce wa man shakka fi kufurihi wa kafa an takfirihi fa huwa wanda ya shakka kafirci mutumin da ke cewa qur'ani halitta ne ko ya ce ni dai ba ruwana ba zan ce mishi kafiri ba ba kuma zan ce mishi ya faɗi daidai ba ya ce to kai ma matsayin ku ɗaya. haka Al'imamu imamu abul qasim al-tabarani malan tabarani mai littafin al-ma'ajim thalasa yace man qala al-qur'anu makhluq fa huwa kafirun billahi al-azim bila ikhtilafin bayna ahli al-ilmi was-sunnati li'annahu za'ama anna kalamallahi ta'ala makhluqun li'anna qur'ana kalamullahi azza wa jalla wanda ita ce magana al-imamu abul qasim tabarani kamar yadda yazo a cikin littafin ainihin wato al-hujja ala tarikil mahajja haka al-imamu ainihin wato al-kirmani harbun a cikin littafin shi na aqida kamar yadda ya zo a cikin kitabus sunna ha ila yau harbu yake cewa alƙur'anu kalamullahi ta kallama bihi ƙur'ani magana Allah ne Allah ya yi magana da ƙur'ani laisa bi makhluqin ba halitta bane faman za'ama annal qur'ana makhluqun fa huwa jahmiyun kafir wanda da yace qur'ani halitta ne ba jahmi kuma kafiri ne wa man za'ama annal qur'ana kalamullahi wa waqafa wanda kuma ya ce ƙwar'ani zancen Allah amma iya nan zan dakata ba zan ce walam ya ƙullai sabi makhalukin ya ce ni ba zan ce ba makhaluki ba ne ba zan ce makhaluki ba ba zan ce ba makhaluki ba ai kusan suna wannan dabara ko ya ce famuwa akfaru min awwal ya fi wancan zurfin kafirci wa akhbathu qawlan ya fi wancan munin magana wa man za'ama anna alfadhana bil qur'ani wa tilawatana lahu makhluqatun wanda kuma ya ce lafzi bil qur'ani makhluk tilawati bil qur'ani makhluk ya ce faguwa jahamiyun khabithun mubtadi'un ba jahame ne mai muguwar manufa ɗan bid'a ne wa ya lam ha wanda bai kafirta irin wannan magana ba walal qauma bai kafirta mutane masu irin wannan magana ba walal jahamiyata bai ta jahamiya ba fa huwa mithlu daya yake da su jama'a duk wannan maganganun malaman farko ne babu lafazi kwaya ɗaya nan Allah ya sare mu haka wannan ibn abi hatim ya rawaito wannan magana a cikin kitabu sunna nashi haka kuma yake a cikin tafin harbul kirmani wanda ya littafi akida harbu kuma na daga cikin manyan ɗaliban makatai Imam Ahmad ibn Hanbal in baka san shi haka a cikin littafin usulul itiqadi ahli sunnati wal jama'a ya ruwaito daga ibnu abi hatim ar-razi yace man za'ama anna al-qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi al-azim kufran yunqilu min al-milla wanda yace qur'ani halitta ne yace wannan kafiri ne kafircin da ke cire mutum daga addini wa man shakka fi kufrihi mimman yafhamu fa huwa kafir duk wanda ya fahimci wannan karatun yace amma ka a kafirta shi ya ce to shi ma kafiri ne karanta usulul itiqadi ahlus sunnati wal jamaa gashi nan dai jama'a maganganu ne kala daban-daban waɗanda za ka iya karanta su a waɗannan wurare da ire-iren su waɗannan duka jama'a ɗauraya ce kawai ba wai an zauna asalin zaman magana ba ne za mu zo can gaba in aka je wani wasu gaɓoɓi za ka ƙara jin wasu insha Allah idan Allah ya kai mu kan zama Imam Bukhari za ka ji daga Imam Bukhari a cikin khalqu af'alil ibad da kuma cikin sahihul bukhari kan shi a ƙarshen shi kitabu radda alal jahmiya ko kuma kitabu tauhid dan ana ruwaito su haka a riwaya shahararriya ana ce ma kitabu na ƙarshen bukhari kitabu tauhid farko kitabul iman ƙarshe kuma kitabu tauhid to kuma akwai wasu riwayoyi na bukhari da suka zo da wancan kitabu na ƙarshe din sai zama sunansa kitabun raddi alal jahmiya to zaka ji babukan da bukhari ya bude daya bayan daya wajen babuka talatin ko arba'in wanda ke ta kawo hadisai da ayoyi da maganganun malaman farko wanda su kansu masu sharhin da yake su ma ba wai salafiya ne irin bukhari ba sun kasa yin sharhin yadda ya kamata sai da aka samu malam gonaiman wani farfesa da ke raye a yanzu ya zo ya sharhi na musamman sharhin mas'alolin aƙida da ke cikin bukhari a cikin mujalladi sannan sannan warware waɗansu daga cikin maganganun amma hatta ibnu hajirin Allah ya gafarta mishi sai da ya samu zamiya akan wasu maganganu da ke cikin wannan wurin saboda yadda suke da ɗumi shi kuma ibnu hajirin ash'ari ne kamar yadda aka sani gabar tarihinsa Allah ya gafarta musu gaba daya da muke cewa jama'a mas'ala ta aqida ba kamar yadda waɗannan yan bid'a suke cewa wai hujja ba A mas'ala ta aqida bayan hujja to kuma mas'ala ce ta bi wato dole abun yadda malaman farko suka kafa hujja ba wai kawai ni na ga wani abu hujja na ce bari na rike shi bayan ya saba wani malaman farko ba babu shakka akan wannan bata in dai magana ce jama'a akan aqida to dole ka tsaya inda salaf suka tsaya kuma a bisa hujja ina fata mun gane wannan da kyau Allah ya tsare to zamu ah, koma cikin asalin littafin dan wannan mas'ala kamar yadda muka ambata jama'a game da tarihi imamu ahmad ibn hanbal da sauransu kun ga akalla mun yi kasusuwa guda uku wanda kuma ina ji a jikina cewa ban bata haƙƙinta ba duk da haka da ya kamata a ce kasusuwan da za a yi sun kai hamsin tarihi imamu ahmad ibn hanbal dai rayuwa ce wajen shekara saba'in da biyu imajin a ce za a takaita bayaninta akan awa uku kaga ba zai yiwu a bata haƙƙinta sai mu koma kan tarjama gaba ta 67 da malam ya ce ishaq bin rawiya alimu khurasana malam ishaq dan rawiya babban malamin ƙasar khurasan al-imamu zahabi ce, ko kuma a shekul albani kenan shine ke saka wannan tarihi tsakankani an haife shi hijirar shekara 166 sannan ya rasu hijirar shekara 238 ma'ana ya riga Imam ahmad rasuwa da yan shekaru kamar kudu kenan kuma kamar shi to game da tarihin haihuwarsa akwai sabani kaga anan shi a albani ya yi jazami da 166 haka kuma shi zahabi shi ma ya jazama da wannan a cikin tafkiratul huffaz inda ya tarihin isa kadar rawiya amma a cikin siyaru a alamin nubala ya karkata zuwa ga shekara ta 161 har kuma ya yi bayani akan cewa faɗin cewa 166 ne kuskure ne da wasu malamai suka yi wallahu ta'ala ala a takaice ne wannan shine bayani game da tarihin ainihin wato haikos ana cewa ishaku ɗan rahwiya haka ake karanta duk da yake asalin kalmar raha waihi ne rah waihi akan karanta da rah ya zama ga madda ga kuma ɗauri akan hagu wasu kuma sukan sa raha bayan madda ta alifun sai kuma a yi fataha akan ainihin wato ha'un sai zama raha sai kuma wayyi wannan shine asalin lafazin abun malaman lura sunaye ne wanda suke farisanci ne galibi waɗannan malamai na ƙasar khurasan da ire-irensu wanda yanzu su ne ƙasashen irinsu ah, kurdistan ta iraki da wani ɓangare na iran da afghanistan da irin yankin tikrit wanda shi ma cikin ƙasar iran ne a yanzu a iraki ne a yanzu da wasu yankuna irin armenia da makamantansu wanda galibi suna fada ƙarƙashin ƙasashen iran iraki turkiya da kuma wasu ƙasashe a cikin tarayyar rasha musashiya waɗannan ƙasashen musulmi da makamantansu to duk waɗannan mutanen ƙasashen galibi <clears throat> yarukan da suke a maganganu da su a wancan zamanin su ne suke sa ma 'ya'ya suna yake arewa da wai to malaman hadisi bizzat sai zama suna kyamatan wannan irin suna saboda duba zuwa ga ma'anarsa wasu suna cewa ma'anarsa bala'i ko eh, annoba ko makamantansa wasu kuma suna cewa ma'anar shi dan kaza da ake cewa kamar yadda wasu ake cewa dan ladi dan kaza wanda aka haifa a cikin wani yanayi ko wani rana ko domin kamar shi wannan rawiya din an tambayi shi malamin ya ce an ba da labarin cewa an haifi babana ne akan hanya shi na ce mashi ɗan hanya don rahu a ƙayaren farisa na nufin hanya wai kuma ɗa wallahu ala na fata mun gane wannan ya ce kuma an gaya min babana baya son wannan suna ya ce amma ni ban damu ba ko an kira da shi tunda ya riga ya zama sunan da aka sanar da shi malaman hadisi da suka kyamaci waɗannan irin sunaye sai suke birkice sunan ya zama wani abu daban sai suke cewa rahwiya rahwiya sai a sa ma ha'un damma wawun a kasara aima ya maya'un ha'un kuma a bashi a matsayin sakat sai zama rahwiya rahwiya haka malaman hadisi suke karanta shi karanta littafin allukat na ainihin al'imamu zarkashi da littafin abin nan almizzi tahdhibul kamal da littafin al-imam shine tadribur rawi haka al-ansab na al sam'ani haka littafin siyaru a'lamin nubala na al al-hafiz shamsuddin az-zahabi haka suke karanta shi wallahu ta'ala a'lam wannan malami sunan shi ishaq ibn rawiya ibn makhlad ibn ibrahima al-hanbali al-marwazi Naziru na sabur babban malami abokin harka ga limamu ahmad ibn hanbal kamar yadda muka ji an haife shi yankunin 161 ko da shida al'imamu bukhari da muslim da al'imamu abu dawuda da al'imamu turmidi da nasa'i su sun yi riwaya da gare shi ma'ana al-sitta al-sitta sittatu ma khala ibn maza kenan babban malami ne daga cikin malamai jibalun rawasi a wajen ilimi da sanin hadisi da sanin illa wannan malamin na daga cikin malaman da suka yi graduating Imam Bukhari Ishaqu dan Rawiya Bukhari yana ji da shi yana yawan riwaya daga gare shi ya mutu a daren nisfu Sha'bana wato daren sha biyar ga watan sha'abana a shekara ta takwas, kamar yadda muka ji daga cikin manyan malaman da ya gamu da su akwai Ibn Mubarak Abdullahi dan Mubarak sai dai ya ji karatu a Ibn Mubarak yana yaro dan mitsitsi da haka bai iya samun damar riwaya wannan karatun ba amma dai ya zauna a majalisin imamu imamu abdullahi dan mubarak Allah ya masa gafara sannan ya yi riwaya daga fudail dan iyad da abdul aziz da darawardi da manya-manya malamai irin su jarir ibn abdul hamid irin su abu muawiyah ad-darir da wasu daga cikin malamai waɗanda ba waɗannan ba haka al-imamu ahmad da ya dan ma'inu daga cikin aqran ɗinsa sun yi riwaya daga gare shi da kuma bukhari da muslim da sauran malamai da muka ji bayani akan su babban malami ne jama'a daga cikin manya-manyan malamin musulunci Allah ya gafarta mushi malam yace qala harb ibn isma'il al-kirmani qultu li eh, ishaqa bin rawiya yace malam harb dan isma'ila al-kirmani ana cewa kirmani ana kuma cewa karmani nisba ne zuwa ga garin kirman kasar su kenan yace na ce da ishaqu dan rawiya qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum kaifa naqulu fi Allah shiga fatta malam fadin Allah ma yakunu min najwa thalathatin babu wani mitin da za a yi na mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah ya zame na hudun su kaifa naqulu ibnu kathir ya fassara nan ai ay yattali'u ala kalamihim wa sirri. sai Allah ya kasance yana sane da abin da suke na maganganunsu da sirrinsu kaifa na ƙulufi Allah shi gafarta malam yaya fassaran wannan ƙala malamin ya ce haithu ma kunta duk a inda kake a duniyar nan fa huwa aqrabu ilayka min hablil warid Allah ya kusanci da kai fiye da jijiyar wuyanka wa huwa ba'inun min khalqi amma Allah yana nesa da halittunsa thumma zakara al-mubarak qawluhu sannan ya ba da labari daga ibn mubarak cewa ibn mubarak yana cewa huwa ala arshihi ba'inun min khalqihi Allah yana kan al'arshin sa nesa da halittunsa thumma qala sannan yace a ala shay'in fi zalika wa abyanu qawluhu ta'ala mafi girman abin da ke bayyana haka kuma yake fito da magana fili shine fadin Allah maɗaukaki da yake cewa Ar-Rahmanu alal arshistawa Allah Ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi. Malam Zahabi ya ce, Rawa al-Khallalu fi sunna an harbi. Al'imamu Abubakar al-Khallal ya roito wannan magana a cikin kitabu sunna daga harbi ibn Ismail al-Kirmani Allah ya gafata musu gaba ɗaya. Wannan irin fassara da kaji a nan har idan ita ce fassara ainihin da haƙ daga cikin manyan tabi'ai kamar da Imam Tabari ya ruwaito da isnadi tabbatacce a cikin tafsirin sa daga cikin abin da ke ƙara kuma ƙarfin wannan fasara fadin Allah madauki sarki da yake cewa wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amal illa kunna alaikum shuhudan iz haka Allah ya ce ba za ka kasance a cikin wani al'amari ko ka karanta wani alkur'ani ko ka aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhuda sai mun zama musa Allah muna nan halarce in tufidu na fi a yadda kuke shi haka Allah ya faɗa cikin soci Yunusa zuwa zuwa ƙarshen aya da faɗin Allah faɗin Allah madaukin sarki wa ma ya azubu ko wa ma ya azubu min arabika min misqal dharratin fil'adi wala fi samai wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin babu wani abu kankani ko babba wanda yake shamakantuwa daga ilimin Allah a duniyar nan sai ya zama yana cikin littafi mabayyani haka fadin Allah subhanahu ta'ala alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahu wa najwahu wa anna Allah allamul ghuyub wannan cikin tauba kenan su mutane ba su san cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya san sirrin su ya san bayanan su ba ba su san cewa Allah ubangiji masanin gaibu bane haka Allah ya saki cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktub a cikin suratul zukhruf ko Allah yake cewa shin mutane suna tsammanin la na'lamu sirrahum ba mu san sirrin su bane ba mu san kuma gana wasu bane Allah ya ce bala lalle mun sani wa rusuluna ladaihi yaktubu don ka je kan tafsirin ibnu kathir da tafsirin tabari za ka duk bayanai akan waɗannan kula da cewa a dukkanin maganganun akwai emphasis akan ilimi alam ya alam annallaha ya alam sirrahu da jawabu kuma gani da kuma bayani akan halartowar marubuta din da Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubu kun tuna mun karanta wannan a baya tarjuma wannan daga cikin malaman da suka gabata wannan dai shine tafsiri na malaman farko game da wannan ayoyi wallahu ta'ala a'lam malam yace qultu al-allamatul albani kenan yace wa akhrajahu wa akhrajahu al-harawi aidan fi dhamm al-kalam haka ainihin al-imam al-harawi a cikin littafin shi dhamm al-kalami ya fitar da wannan karatu an harbin bihi daga harbu ibn isma'il al-kirmani nahwahu kwatankwacin wannan wa harbun hafidun faqihun nabilun min ashabil imami ahmada mata sanata mata sanata 80 wa 200 harbu dan isma'il al-kirmani babban malami ne masanin fiqh shahararren malami daga cikin ɗaliban imamu ahmad dan hanbali harbu ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 280 أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راوية يقول جمعني وهذا المبتدئ يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر يجي ناجم على إسحاق بن راوية ينا تشيوى ni وانا wannan dan bid'a wani mutum بن suna Ibrahim من Abi مجلس mun مجلس zama a guda wani babban sarki daga cikin waziran daular Banul Abbas nan a lokacin su mai suna abdullahi ibn tahir al-amir abdullahi ibn tahir mun tana mai magana akan shi a baya fasa'ala lil amiru an akhbarin nuzuli fasarantuha sai malamin ya tambaye sai sarkin ya tambaye ni Allah ta malam ba mu hadisai akan hadisan saukar Allah a ƙarshen dare nan take malamin dama babban hafizi ne yakan ce ina jin motsin hadisai guda dubu hamsin a kaina lokaci guda yakan ji haka suna giggibtawa a cikin kanshi kamar da ka san ka gama hadda za a shiga zarabawa ya kake jin wani musu-musu haka a cikin kwakwalwarka ko to koyaushe shi haka yake ji yadda ka san irin wato an riga an gama saving a cikin a cikin wani retrieval abin nan gadget to kawai nan da ne ya fara kwararo mai hadisi ya ce fasarar tuha sai ya fara haddasana fulanun an fulani. Annabi nabi sallallahu alaihi kala kaza wa haddasana fulanun ya kawo musu hadisi a wata riwaya kace kamar hadisi 50 ya kawo musu nan take da sarakuna ne ba za su jure da yawa ba sai dan ba su dan dan abin na haka dan ah, ru'usul akalam fa qala ibn abi salih kafartu bi rabbin yanzilu min sama'i ila sama'i sai wannan dan bid'a yace to shi dai wai ya kafirce ma Allah da yake sauka daga wata sama zuwa wata shi bai imani da irin wannan Allah ba fa qultu sai ni kuma la isaku na ce mushi amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha ni kuma na yi imani da Allah da yake aikata abin da ya ga dama ishaqun al imam yukhatibuka biha wani mutum zabi yace ce wannan kisa da kake ji ka ɗauka kamar malam ishaqun ne yake gaya maka saboda ingancin isnadin ka ɗauka kamar kai da shi ne yake gaya ma abin da yake nuni zuwa gare shi kenan cewa ishaqun al-imam yukhatibuka biha wannan labarin ka ɗauka kamar kai ne ahmadu dan salama da malam ishaqun ke bada labari saboda ingancin isnadin yadda ya karasa mana bayani akan shi shi albani akan wannan Ƙultu. malam albani ce ismu abi salihin wannan da aka ce dan bid'a mai suna ibrahim ibn abi salihin sunan baban nasa hashim kama qala al-hakim wa ibnuhu ibrahim huwa muslim dan shi ibrahim sunan shi abul husain muslim jahamiyun la yuktabu hadithu ba jahame ba a rubuta hadisin shi qala al-hafiz fil lisani ibn hajar ya ce wa kad kadzabahu ishaq ibn rawiya fi majlis abdullahi ibn tahir ishaq dan rawiya ya taba ce da shi makaryaci a majlisin al-amiru abdullahi ibn tahir qultu albani yace wa ka'annahu ya'ni hadhihi al-qissata kamar kace ibn hajarin na nuni yana ishara zuwa ga wannan kissa ne walakin laysa fiha at-tasrihu bi takdhib ishaqa yau sai dai kamar yadda muke gani a cikin wannan kissa babu fitowa karara babu inda ibnu rawiya ya fito karara ya ce wannan mutum makaryaci ne fala'alla zalika fi riwayatin ukhra an ta yi wannan batun karyatawan a wata riwaya ce daban wallahu a'lam faqad zakara al harawi wa harawi ya ambaci wannan labari min turqin ukhra ta hanyoyi daban-daban to waccan lamba ta inda yace ishaqul imamu yukhatibuka biha yukhatibuka biha sai albani yace ya'ani annal isnad fi ghayati sahih yana nufin isnadin ya kai matuƙa wajen inganci hatta laka annaka tasma'u dhalika min al-imam ishaqa mubasharatan kamar ka ce kana sauraron maganar ne daga malam ishaqu kai da shi fa inna ahmad ibn salama eh, eh, bin salima huwa al-hafiz abu al-fadl an-naysaburi rafiqu muslimin fi rihla wannan malamin ahmad dan salima shine abul fadl an-naysaburi abokin tafiyar imamu muslim wanda suka fita yawon neman karatu tare kana hafizan mahira malami ne mahaddaci kwararre mata sanata 60 wa 80 ba'da al-mi'ati ya rasu jihar shekara 286 wa muhammad ibn salih ibn hani min shuyukh al-hakimi alladhina akthara anhum fi kitab al-musaddarak al-sayyi wanda ke riwaya daga gare shi ko mai suna muhammad ibn salih ibn hani malami ne ga hakimin naisaburi abu abdullah wanda hakim ya yi riwaya daga gare shi da yawa a cikin littafin shi al-mustadrak wa yabdu min kalami al-musannif al-madhkuri a'lahu annahu min al-thiqat al-athbat maganar da al-imam az-zahabi ya asaba tana nuni zuwa ga shi ma wannan malamin hakim din amintacce ne tabbatacce wa yuayyidu qawlul muallif fil arba'ina hakanan magana da ke kara wannan karfi maganar zahabi a cikin kitabul arba'ina fi hadhihi alqissa bayan ya kawo wannan kissa yace rawaha al-hakim bi isnadin sahih ni lam ajid al-ana lahu tarjama albani yace amma dai ni a yanzu ban samu tarjaman malam muhammad ibn salih ibn hani ba wallahu a'lam wa hadha al-athar inda al-bayhaqi fi al-asma'i was-sifat wannan atharin har ila yau al-imam abubakar al-bayhaqi Allah ya gafarta masa ya fitar da shi a cikin littafin al-asma' was-sifat shafi na 452 min tariqil hakimi wasahu al-muallif kama sabaka shi ma kuma ya inganta shi jama'a kun ji wannan sai malam ya ci gaba da cewa qala an Haddasana haddathana ahmad ibn ali al-abar qala haddathana ali ibn khashrab qala haddathana ishaq qala ishaq dan rawiya yace dakhaltu ala ibn tahir fa qala na shiga majlisin abdullahi ibn tahir can sai yace ma hadhihi haba malam waɗannan waɗannan irin hadisai ne targuna annallaha yanzilu ila sama'i duniya sai ku dinga riwayar wasu hadisai kuna cewa Allah ya sauko sama ta ƙasa zai fara mushi faɗa irin na sarakuna qultu na ce gaskiya ne a kai ne muna ruwaitowa rawaha thiqatul lazina yaruna al-ahkam amintattun malaman da suka rawaito mana hadisan sallah da azumi da zakka da aikin haji da aure da saki da gado da sauransu su suka roci waɗannan don me za mu ji karɓa faƙala yanzilu wa ya daɓo arshahu yanzu cewa kuke Allah yana saukowa ya ba al'arshin babu kowa ba ka suke faɗi ba yanzu faƙultu sai ni malam ɗan rawiya da ce ya ƙadiru an yanzu da min zai an ya halu an ya halu min wal'arshi Allah ya so ya sauko zai iya saukowa ba tare da kuma al'arshin ya wayi gari ya wufanta daga Allah ba qala na'am yace kuma gaskiya ne gaskiya ne qultu falima tatakallamu fi hadha ce to a ranka yadda me yasa kake shiga cikin harkar da baka yi ba me yasa kake shiga abin da baka sani ba ka tsaya a harkar siyasa da yaki da an san haraji da tunanin zabe na gaba ko ba haka ba da koran ma'aikata da ba su da abin da ya kamata a ce suna yi ka tsaya iya abin da ka iya qultu ni malam albani sai na ce isnaduhu sahihun rijaluhu kulluhum thiqat wannan isnadi ne ingantacce mazajen gaba ɗayansu a mutattu a mutattu ne wa qad akhrajahu al-baihaqi min tariqin ukhra al-ishaqa har ila yau baihaqi a cikin al-asma wa sifat ya fitar da wannan riwaya ta wani hanyar daban daga ishaqu a takeice wa azahu ibn taymiya fi sharh hadith an-nuzul li ibn battah wa sahab ibn taymiya kuma ya danganta wannan kissa izuwa ga ibnu babba a cikin littafin ibnu taymiya mai suna sharhu hadithi an-nuzul kun tana mun nuna shi albani yace fa'idatu ga wata fa'ida fi qauli ishaqa rahimahullahu ta'ala a cikin fadin malam ishaqu dan rawiya Allah ya mishi gafara da yace yaqdiru an yanzila min ghairi an yakhluwa minhu al-arsh Allah zai iya sauka ba tare da al'arshi ya wufata daga barinsa ba isharatun minhu ila tahqiqi anna nuzulahu ta'ala laysa ka nuzulil makhluq wannan akwai ishara zuwa ga cewa saukar Allah ta sha bamban da saukar abin halitta abin halitta ya sauka daga kan wani waje zai zama wancan wurin da ya baro babu komai babu shi a wajen to amma Allah ba haka bane wa annahu yanzilu ila samai dunya Allah na iya sauka sama ta ƙasa duna an yakhluwa minhu al-arsh ba tare da al'arshi ya wofanta gabarinsa ba wa yasira al'arshi ba tare da al'arshin ya zama yana birbishin Allah ba wa hadha mustahilun bin nisbati zuri al makhluq kaga ko wannan ba zai yiwu ba in ana magana akan abin da ya shafi saukar mutane da sauran abin halitta allazi yastalzimu tafrigu tafrigo makanin wa shughul akhar wanda yake lazimin sa sai ka bar wani waje kai mutum ka zo kuma ka shagaltu a wani waje sannan za a ce ka sauka din ba zai yi ka koma wuri na biyu ya zama kuma wuri na farko na nan tare da kai ba malam ya ci gaba da cewa wa hadha alladhi ashara ilayhi ishaqu huwa al-ma'thuri an salafil ummati wa wannan abin da ishaqu dan rawiya yake ishara shine abin da aka samo daga magabatan al'umma da limaman al'umma annahu ta'ala la yazalu fawqa al-'arsh Allah ubangiji baya gushewa akan al'arshi. wala ya al-arshu minhu al-arshi baya kwanta daga barin Allah ma'adnuhi wa nuzulihi ila samai tare da kuma Allah yana sauka ya kusanto zuwa ga mutane qala shaykhul islam ibn taymiya wa huwa sawab ibn taymiya yace wannan kuma shine daidai faraji basta zalika fi kitabihi sharhi a hadithin nuzul kuma ka karanta sharh hadith an-nuzul a cikin shafi na 42 zuwa 59 malam yace qala abu hamid ibn sharqi sami'tu hamdan as-sulami وأبا داود للخفاف يقولان سمعنا إسحاق يقول سكتي من جمال إسحاق ينا تيوى قال لابن طاهر ابن طاهر Ya يا أبا يعقوب هذا الذي ترويه ينزل ربنا كل ليلة wannan abin da kake ruwaitowa cewa Allah Ubangijinmu na sauka duk dare kaifa yanzu yaya ne saukar Ƙultu. sai na ce a azzallahu al-amira Allah ya taimaki sarki la yuqalu kaifa ba a cewa yaya game da al'amarin Allah inna ma yanzu yanzilu bila kai Allah yana sauka ne ba tare da ya ba a cewa ya ka daina cewa ya haka ke san malami na kwarai jama'a eh, kamar da malamai suke faɗa cewa idan malami ya san in ya je fada sarakuna zai ki faɗan gaskiya to gara kai ji amma idan sai zai faɗan gaskiya to babu laifi ya je kamar irin wannan kaga haiba da kwarjini da mulki da sultanin sarkin bai hana shi faɗan gaskiya gare shi ba cikin natsuwa kuma ba tare da rashin kunya kuta da ƙayar baya ba kultu abu hamid ibn sharqi ismuhu ahmad ibn muhammad wa huwa thiqatun hafidun tufiya sanata 25 ah, wa 300 wannan malami mai suna abu hamidin sunan shi ahmad ibn muhammad amintacce ne babban malami ya rasu bayan hijira da shekara 325 lakin na ku hamdana as-sulami lam a'rif yace amma malamin shi Hamdan as-sulami ban san shi ba wa mithluhu qarinu haka kuma Abu Dawud al-Khaffaf ah, haka mithluhu qarinu haka kuma ɗayan sa'an nashi ah, Abu Dawud al-Khaffaf ko wa qad ulqiya fi nafsi badi ar annahu la'allahu Abu Amr Ahmad ibn Nasr ibn Ibrahim al-Khaffaf al-Hafiz al-Ma'ruf ya ce amma abu dawud al-khaffaf din nan farko raina ya fara tunanin ko dai abu amrin ne wato ahmad dan nasir dan ibrahima al-khaffaf al-hafid al-ma'ruf sanannen malamin nan wanda ya rasu a hijira shekara 299 fa inna sam'ani awradahu fi hadhihi al-madda al-imam sam'ani a cikin littafin ainihin wato al ya kawo shi karkashin suna na al wa zakara annahu yarwi an ibn rawiya kuma yace dalibi ne da yarewa daga ibn rawiya wa anhu abu hamid al-sharb shi kuma abu hamid ya yi daga shi kaga yayi kama da a ce shi din ne fa zanantu annahu huwa sai na fara tsammanin ko shine wannan wa anna aba dawuda fil asli kuma cewa lafazin abu dawuda da ya zo a haka wa ah, kaza fil makhtuta kuma ya kai a rubutun hannun muharrafun ta yi an lalata rubutun shi ne garin kwafewa min aba amrin ya kuma aba dawud walakin mana mana'ani min aljazmi bidhalika annahu sayati qariban makniyan bi hadhihi alkunya dhatiha yace abinda ya hana ni da yanke wannan hukuncin saboda nan gaba kadan za mu ƙara jin an ambace shi da wannan alkunya ta Abu Dawuda wa musamman bi aka kira sunan shi kuma cewa Abu Dawuda Sulaiman bin Dawud ko kafil makhdatu huna ya zo a cikin rubutun hannun anan da cewa Dawud al-Khaffab Sulaiman bin Dawud kaga anan ba zai yi ka fara tunanin ko wancan sunan ne wanda yake Ahmad ibn Nasr bi a adatil kunya sai zo da Dawud an cira Abu din fastaba'attu an yakuna al-Khaffafa hadha huwa Ahmad ibn Nasr sai na sai na ga yayi nisa a ce shine wancan wa fil waqti nafsihi lam yatabayyan li man huwa yace a yanzu da nake magana nan ni albani na nasiruddin ban gane kowa yi wannan jama kun ji amanan malamai na ilimi Allah ya gafarta musu man kana hu indahu ilmun falyatafaddal bihi alaina nakun lahu min ash-shakir wanda ya san wannan karatu ya taimaka ya gaya mana ya kare mu da ilimi mu kuma za mu gode mushi ko kuma muna gode mushi fala haura wala quwwata illa billah waɗannan malaman jama'a su ne malamai rabbaniyun wanda ba sa jin kunya ko nauyin su ce ba san abin da ba su sani ba a shekul albani ya taɓa zuwa wani masallaci kamar da aka ba da labari a garin jidda na ƙasar makka ya zo ba wanda ya san ma shi ne ya yi sallah asuba ya yi sallah asuba kawai sai wani irin dai yan takibar nan kawai sai ya gan shi san shi yana miƙewa da gida speaker ya fara gabatarwa a yanzu da muke sallar nan jama'a mun yi sallar tare da babban malamin hadisi malamin musulunci ya dinga faɗan sunaye da laƙubba da mukamai na ilimi wajen paragraf guda ce gashi nan muhammad Nasiru da albani jama'a ku kaza kaza kaza zai dan mana nasiha aka ce wanda suke faɗan labarin jama'a wanda suka gani ne yanzu ma ka ce kamar ka yu hadisu na gabi wanda suke ba wannan labarin wanda suka gani wanda suna wajen albani da ya miƙe ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya kasa magana ci ya yi wajen minti biyar yana kuka kawai yana hawaye ya kasa magana daga baya magana da ya yi addu'a ya ce ubangiji Allah ya gafarta ma wannan mutumin da ya ta ƙarya ce wannan magana ke faɗa ƙarya ne da shaci ne ubangiji Allah ya gafarta ma kurakuranka ya ce ni har yanzu albani ba wata tsiya ba ce ila ɗan ƙanƙanin ɗalibi a cikin ilimin hadisi haka yi fada yi tabiri da da tsigalau abin nan tasgiri illa tuwailubun fi ilimin hadisi ce iyaka abin da yake ne musu wani azibin banda wannan kukan da musu iyaka sai yin wazi to haka duk suke manyan malaman nan zama tun farkon musulunci har yanzu idan ka mutum malami ya zama dan ma'abba ko ya zama ƙaura mai wasa kanshi da kanshi ko kuma ana wasa shi yana so yana girgida kai yana yana kwafa yana nuna shi wata tsiya ne ko to ka tausaya mishi ko da malamin ne da gaskiya da ilimi ko akwai alamar shaitan ya shige shi ka tausaya mai ballantana kuma wanda ba malamin bane kaga wannan kuma abin kawai a ta mai dariya ne ya zama wato mahaukaci dan mahaukaci shine wanda yara za su dinga mishi kiɗa suna ce mishi alhajin Allah ya kiyaye kuma yana rawa kuma ya dauka da shi alhajin Allah ya kiyaye to kaga wannan jama'a ba karamin bala'i bane a yanzu ne muke rayuwa sanda mutane suke kan su kirari tun yan siyasa na kan su kirari malami ma suna yi kaga shine malami kaura ke na san kaura shi mutum ce sai ni wani sai ni wani ko bai jira sai wani ya faɗa to a ce malami zamana a kan shi kirari bala'i ya kai bala'i Allah ya tsare mu albani ya ce bai san wannan karatun to ina kuma ga mu yan tada baki jama'a ba ruwan mu da wani karatu ba san shi a tsakanin gaskiya ban dauke shi a matsayin muhimmin ma da zan yi wani bincikawa ba na na raina kaina akan cewa zan yi wani bincike a wannan shi sa ko ma duba ban duba na bar shi a yadda yake haka وقال إبراهيم بن أبي طالب سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو yace na je majalisin al'imamu wato al'amiru muhammad abdullahi ibn tahir isaku dan rawiya yana wajen fasu ila an hadithin nuzuli a sahihin huwa aka tambaye shi game da hadisin annuzul ya inganta qala na'am yace ya inganta fa qala lahu ba'dul quwwat sai wani komanda wani babban dan sanda a wajen ko soja yace kaifa yanzu ya zaka ce yana sauka ya kenan fa qala asbatahu hatta asbitu hatta asifu laka hatta asifa laka nuzul ya ce ka tabbatar min da ya Allah yake faɗa min irin kala da siffa Allah in ka tabbatar min da yadda yake ni kuma sai baka labarin irin saukar shi faƙalar rajul sai mutumin ya ce usbituhu fawq ina cewa a sama yake faƙalar ishaku sai ishaku ya ce ƙalar lawa Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffasa Allah da mala'iku za su zo Allah ubangiji ka da mala'iku za su zo sahu sahu faƙala ibn tahir ibn tahir ya ce haza ya aba yaqub yawmal qiyama ala za ta malam to ai rana ranar alkiyama aka ce ba nan duniya ba faƙala sai malam ya ce man yaji'u yawmal qiyama man yamna'ahu al-yawm wanda zai iya zuwa ranar alkiyama Allah zai zo ranar alkiyama waye sai hana shi yin abin da ya ga dama yau zai yi ranar alkiyama qultu albani ya ce haza isnadun sahihun ar-ribati thiqatun min shuyukh al-bukhari wannan ahmad ibn sa'id al-ribati amintacce ne da gaske malamin imam bukhari mata sanata 40 wa 40 wa 200 ya rasu shekara 246 Allah ya gafarta mishi wa ibrahim ibn abi talib thiqatun hafidun mata sanata 95 ba'da al shi kuma malam ibrahim dan abi talib amintacce ne shi ma ya rasu ta da shekara 295 wa hadha al-athar akhrajahu as-sabuni fi aqilat as-salaf al'imamu abu ismaila as-sabuni a cikin littafin akiratu salaf wa ashabil ya fitar da wannan riwaya qala abubakar al marwazi قال حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري قال حدثنا ابو داود الخفاب سليمان بن داود kun tarjama da yake isharar da zuwa talikin albani ko qala ishaq ibn rawiya mala ishaq yake cewa ta'ala الرحمن على العرش استوى Allah ubangiji madaukakin sarki ya ɗaukaka kan al'arshi ijma'u ahlil ilmi annahu fawqa al'arshi stawa ijma'in malamai shine Allah ya daidaita a sama akan al'arshi wa ya'lamu kullu shay shay'in fi asfalin ardi sabi'a kuma Allah yana saman nan ya san duk abin da ke faruwa a ƙasa ta can ƙasa ta ƙasa ta bakwai isma yace ka tsaya ka ji wannan wai hak ila hadha imam kayfa naqala al-ijma' ala hadhihi al-mas'alati ash-sharifa kama naqalahu fi zamanihi qutaybatu al-madhkur malam zabi ne ke wannan magana ce ya kai mai karatu kai can ka, tsaya ka ji yadda wannan malami yake cewa ijma'in malamai ne a zamaninsa kamar yadda muka ji a baya malam qutaybatu dan sa'id shi ma ya kai to irin wannan ijma'in a rashin zamani ma'ana ijma'i zamani bayan zamani kenan qultu muhammad bin sabahi ne nai saburi malam albani ya ce muhammadu dan sabah an nai saburi lam ajib da hutar jama banda tarjama sai yanzu wa mislu wa abu dawud al khaffaf wa kad marra al kalam alayhi kariba haka nan wanda ne magana kan shi nan kusa wa qala ibn abi hatim haddathana ahmad ibn salima an nai saburi qala sami'tu ishaq ibn ibrahim al hamdani radiyallahu anhu yaqul naji malam ishaq dan ibrahim al hanzali allah ya kara masa yadda yana cewa laysa bayna ahli al-ilm ikhtilafun anna al-qur'ana kalamullahi laysa bi babu sabani tsakanin mazuwa ilimi game da cewa ƙur'ani magana Allah ce ba halitta ba fa kaifa yakunu shay'un kharaja min ar-rabb azza wa jalla makhluqan yaya za a ce wani abu da ya fita daga Allah wanda ya zo daga Allah ubangiji za a ce wai halittar. ne kana ishaqu min kibari a immatul ijtihad wannan malamin ishaku dan ibrahima alhandari eh, ishaqu eh, dan rawiya alhandari malam yace yana daga cikin manya-manyan limamai na ijtihadi manya-manyan malaman musulunci wanda suka kai malamai independent shine mujtahidi kenan wanda shi da kansa ya isa malami hujja wa min a'lamil huffa ya daga cikin kuma taurarin mahaddata hadisi ƙarini ne abokin aiki ga imamu ahmad ibn hanbal tufiya sanata falasin wa thalasina wa mi'atain an bida'in wa saba'ina sana ya rasu hijira da ah, shekara 233 ah, ko 200 ah, ainihin wato 33 haka ya faɗa a kaga ya saba wanda muka ji a can 138 wanda kuma shi ne magana wanda tafi shahara walam yukhlif bi khurasana mithlahu ya walam yukhlif bi khurasana mithlahu bi bar wani kamar sa ba a kasar khurasana a lokacin sun da yarsu shekarar shi ainihin wato saba'in da wani abu da ɗori sakamakon saɓani da ake da shi game da tarihin haihuwarsa zama kun ji waɗannan maganganu daga malam ishaku ibn rawiya allah ubangiji ya mashi gafara da rahama dangane da faɗin lafazin radiyallahu anhu akwai manganu da malamai suka yi cewa idan ba mutum ba sahabi ba ne sai dai a faɗa ala sabilin du'a Allah Ubangiji ka yarda da wani amma ba ala sabilin jazmi cewa Allah ya riga ya da shi ba idan a bisa wannan fuskar ne babu laifi a yi mutum irin wannan addu'a amma ita ma suka ce ba daidai ba ne ya zama kullum aka ambaci sunan mutum wanda ba sahabi ba a dinga faɗan haka karatun tafin mujamul manahi al-labziya na malam bakar abdullahi abu zaidin wallahu ta'ala a'lam na ganin jama'a saboda kullum lokaci sai mu saurara nan. sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa hamdika. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu